wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna 20 ga watan shida a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da biyu ga watan ɗaya a Gregorian kalanda 2024 wannan shine kasar ɗinmu na 105 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabu sala a littafin sallah kuma mun yi babu italatul imamin raka'atul ula babin da ke magana kan liman ya tsawaita raka'ar farko a duk da hani da aka yi dangane da tsawaita sallah da jan kunne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa al'umma wa alara asihin mu'azu ɗan jabal cewa idan mutum zai sallah da jama'a ya tuna fa inna fihim ad a cikinsu akwai mai rauni wa saqim da mara lafiya wa haja da kuma mai buƙata, to tare da haka kuma wannan ya nuna a babu laifi idan za a yi sallah din musamman sallolin da babu wahala tattare da su irin sallar asuba wanda an yi kusan awa goma ana bacci aka tashi za a yi babu laifi a tsawaita raka'ar farko haka sallan azahar kamar yadda nassan hadisin da muka karanta ya ainihin wato nuna haka an gane babu laifi a tsawaita raka'ar farko amma raka'a ta biyu da ta uku to waɗannan da ta hudu har zuwa ƙarshe ana buƙatar a takaita su kwarai da gaske to wannan shine babin da muka kwana kuma hadisin da ke cikin sa dama ƙwaya ɗaya ne za mu tashi kan babin da ke gaba da shi Shi ne wujubu mutaba'atil imami wa hurmatu musabaqatihi wujubu mutaba'atil imam wa hurmatu musabaqatihi musabaqatihi wato wajabcin bin liman sai liman yayi sannan ma musu wajibi ne wannan ba wai shawara ba bace wa hurmatu musabaqatihi da kuma haramcin riga liman kafin liman ya yi ka yi ko ku yi tare ko kuma ka ainihin wato saba masa a cikin abubuwan da suke na zahiri ne ana anasin annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu wa idza rafa'a farfa'u daga sahabi Anas ɗan Malik Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus Anas ɗan Malik yake cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi sani dai an sanya liman ne dan ai koyi da shi dan idan yayi ayi domin inda a ce liman shi da haƙƙin sai yayi kai to ai a ce kowa yi abin da ya ga dama kawai ko ba haka bane an sa shi ne dan ku zama masu biyayya gare shi an sa shi ne dan ku zama masu da'a da abin da yi kafin ku amma in aka ce ya halatta ka saba wa liman ko ka yi abu kafin liman to ya fi sauki a ce kawai ka yi gaban kanka na fata an gane amma hikimar saka liman shine dan ka bi shi sai ya yi yi sai ya yi ruku yi ruku sai ya yi kabara yi kabara sannan idan babu hikimar cewa sai ya yi yi to still kuma ana iya cewa kowa idan aka shigo masallaci kowa ya ce yin sallashi wannan ya gama ya fita wannan ma ya gama ya fita kawai na fata an gane to amma saboda ana so ka bi liman ko ku bi liman dukanku yasa aka wajabta cewa a bi shi don haka sai yake cewa fa'iza kabbara idan liman ya kabbara fa kabbiru to kuma ku kabbara don haka duk saurinka duk uzurin da ke gabanka ba zai yiwu ka ce Allahu akbar ba sai liman ya ce Allahu akbar wa idza sajada idan liman ya sujjada fasjudu to kuma ku yi menene eh ku yi sujjada wa iza rafa'a idan liman ya ɗago daga sujjada ko daga ruku'u farfa'u to kuma ku ɗago sai sa dash dash dash wato alamu ya nuna hadithin bai kare ba akwai sauran bayani amma ya ɗauko muhalli shahid ne kadai a hadithin ya hujja da shi anan ina fata an gane وعن abi Hurairata, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال amma ya sha ahadukum idara fara a sahu ƙablar imami an yă ja'alallahu ra'asahu ra'asa himarin a waya ja'alallahu suratahu surata himarin daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da abu huraira a jannatul firdaus abu huraira ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce Ama ya sha ahadukum amma yanzu ɗayan ku baya tsoro idza rafa a ra'asahu ƙablar imami idan ya ɗago kansa kafin liman ya ɗago, an alallahu Allahu hu ra'asa himari Allah ya sanya kansa ya zama kamar kan jaki aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin ko Allah ya sanya surar shi ta koma kamar surar jaki ina fata an fahimta to a wannan hadisi akwai tsoratarwa kwarai da gaske a cikin shi domin malamai suka ce dama ana gane abu wajibi ne a idan aka yi alkawarin yi wa mutumin da ya saba masa ukuba ta nan duniya ko kuma ta lahira alwajibu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu ala tariki shi wajibi shine wani abin da ake bawa wanda ya aikata shi lada ake kuma ukuba da azaba ga wanda ya saba masa ko yake aikata shi ina fata an gane to sannan ukubar ta kasu kashi biyu akwai ukubatun fi duniya wa ukubatun fil ko kuma ukubatun fi duniya wa fil ma'an duk abin da aka yi tattali na narko a nan duniya ga wanda ya aikata ko aka yi tattali na narko a lahira ga wanda ya aikata to wannan abin wajibi ne bari shi ina fata an gane haka duk abin da aka yi tattali na narko ga wanda ya ƙi ko a nan duniya kuma ko aka yi tattali na narko a lahira ga wanda ya ƙi to yinsa menene yinsa menene wajibi ne ina fata an fahimta an gane maganar da kyau ko yin wajibi ne an gane to sannan kuma har ilau a ukubar wani lokaci akan tattale ta a nan duniya wani lokaci kuma akan tattale ta a lahira wani lokaci kuma akan tattale ta a nan duniya da lahira kamar misali yanzu wannan ya nuna mutumin da yake barin sallah ana yake riga liman ruku'u ko sujuda to akwai possibility ko yiwuwar Allah ya mai da kansa kan jaki ko surarsa surar jaki to mu lura abu biyu anan malamai suka yi bayani suka ce abu na farko zai iya yiwuwa surarsa ɗin a nan duniya Allah zai iya mai da ita kawai yana ɗago kansa sai dai ga kai ya koma na jaki ko kuma yana ɗagowa sai ga gaba ɗayansa surarsa ta koma surar jaki ko kuma ya zamanto a'a a ƙiyama ne mutumin da ɗabi'arsa ne idan ana sallah yana riga liman ruku'u da sujjada na fata an gane littafin ƙiyama sai a ga kowa da kan mutane amma shi kuma da kan me kan jaki daga kaga wannan to kawai wannan su ne irinsu wanda suke riga liman ruku'u ko sujjada ina fata an fahimta ko kuma a mai da surarsa gaba ɗaya ga dai sunansa wani amma a gan shi a cikin tawagar mutane kuma da yanayi irin na jakuna a ƙiyama wasu malamai ma sun kurin jayar da cewa wannan abun a lahira Allah zai wa mutane to amma akwai wata kissa kamar na taɓa karanta muku ita ta wani da ya ce wani babban malami ne sai ce bari ya gwada ku yanzu yadda annabin nan ya faɗa haka zai iya yiwuwa mutum in ya riga liman ɗagowa Allah mai da surarsa surar jaki ba a gwada Allah ko ba haka bane ba a gwada Allah don haka yana gwadawa ko sai abin ya faru sai sura kawai ta koma ko kai ya koma kan jaki ina fata an gane to saboda haka idan aka ce abu Allah ya tsawatar yi wa abin izgilanci ko ka faɗi wata magana ko ka ce bari ka gwada haka ko zai faru billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka sha mamaki yi hankali da ubangiji yi hankali da al'amarin Allah an gane ala ayya halin wannan abin da ke nuna mana hine narko da mummunan aikin mutumin da ke riga liman liman idan ya zo yana zai yi kabbara karka yi kabbara sai ya yi idan zai ruku'u karka yadda ka yi ruku'u sai ya yi in ya zo sujjada karka yadda ka yi sujjada sai ya yi in ya dago karka yadda ka dago sai ya dago haka ake bukata shi yasa ma suka ce mutane sun kasu uku dangane da bin liman akwai kanin liman akwai yayan liman akwai sa'an liman da sa'an liman da yayan liman duka waɗannan kuskure suka yi amma ƙanin liman shi ake so ka zama suka ce yayan liman shi ne mai riga liman kafin ma liman ya ya yi, wannan shi ne yayan liman ya girma liman shi yanzu liman ne ma ke bin sa ba shi yake bin wa ba liman ba don sai ya yi ma liman yake yi da haka ya girmi liman shi <laughs> an gane magana da kyau ku? he sa'an liman shine tare suke tafiya da liman liman yana kabbara za su tafi wur tare wur su dago tare shi ma wannan duka kuskure ne amma na farkon ya fi kuskure sama da wannan na fata an gani to sai kanin liman shine wanda shi kuma sai liman ya yi sannan ya yi. ya yadda bai bi liman ba kuma ya yadda bai zama sa'an liman ba shi mabiyi ne ga liman kani ne ga liman don haka sai liman ya yi sannan shi ma sai ya yi to suka ce wannan shine abin da ake bukata mutum ya zama don haka waɗannan halaye guda uku guda biyu ba daidai ba ne mutum ya siffanta kansu ko ya siffantu da su amma guda ɗaya babu laifi idan kai haka ya yi daidai man a haƙo bil imama wa ya fi cancanta ya zama liman kamar ka ce babu man a haƙo bil imama babi da zai magana akan wa ya fi cancanta ya zama liman an abi mas'udin al ansariyyi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an وأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل fi في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه أنزي an abi mas'udin al-ansari an karɓo daga baban mas'udu cikin sahabbai akwai dan mas'udu akwai kuma baban mas'udu akwai ibnu mas'ud ɗan mas'udu kenan akwai kuma abu mas'ud baban mas'udu an gane ko to wannan baban mas'udu ne ba ɗan mas'udu ba ibnu mas'ud sahabi ne abu mas'ud shi ma menene sahabi qala abi mas'ud al-ansari yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wanda zai wa mutane limanci shine wanda ya fi su iya karatun littafin Allah ina fata an fahimci magana duk wanda ya iya kira'a kuma ya fi mutanen wannan gurin iya kira'a to shikenan shine ya kamata ya zama liman an gane maganar da kyau ku ya ummul qauma aqra'uhum kitabillah aqra'u ismu tafdil ne kamar ka ce a'lamu mafi sani akbaru mafi girma a'azamu shi ma mafi girma to aqra'uhum wanda ya fi su iya karatu na fata an fahimci magana ismu tafdil ne suna ne da yake nuna wanda ya fi wani abu fa in kanu fil qira'ati sawa'an idan duk mutanen anguwar kowannan yankin kowannan gundumar kowannan masallacin duka ƙura'u ne kamar yadda kwanan nan ji malam Dr. Sani Umar Rijiyar lemu, Allah ya saka mishi da alkhairi yana bayani akan mutanen Gaza ko mutanen Gaza ina fata an fahimta mutanen gabar ta tsakiya mutanen Filistin yace akwai rindina rindinar gaba ɗayan su hafizan alkur'ani rindina ce duka sojojin Annabi Muhammadu ne kuma dukkan su hafizan ƙur'ani. to kaga anan ba za a ce wani liman wani kawai sai a dubu wa ya fi iyawa kuma wa ya fi zaƙin murya don kowa ya cancanta ya zama liman to anan sai a dawo a ga wa ya fi iyawa kuma wa ya fi zaƙin murya wa ya fi volume ina fata an gane to sai a naɗa shi wani ya iya ƙira'a yana da zaƙin murya amma ba shi da fawar murya kuma wani kuma yana da fawar murya amma ba shi da zaƙin murya amma akwai fawa wani kuma ba shi da yana da fawar murya abin nan yana da yana ya iya kira'a yana da power murya amma kuma ba shi da zaƙin murya wani ba yana da zakin murya ba shi da power ma'ana haka zaka ji karatun can kasa kasa sai ka kasa kunne sannan ka ji me yake faɗa to sai an samu wanda ya haɗa waɗannan abubuwa ga zakin murya ga iya karatu ga kuma volu in za ka yi karatun ƙur'ani ka ɗaga muryarka kar ka tsaya wani jin kunya ko wani abun nan hanyar neman lahira ce duk abin da ya shafi fagen addini a gaban kowa ka yi ake rawa ma a gaban mutane ko ba haka Ba baka ji wannan shawara yi ta gule ne ko tabale ne ko wane ne Ya ce ba sa jin tsoron rawa ko a gaban surukan ne su ko a gaban surukan su ne to abinda Allah ya haramta ma mutane suna yi ba sa jin kunya barantana abinda lada za ka samu ban gane ko kun gane ba a ƙartin banza suna tekan rawa a gaban ƙartin banza 'yan uwansu to kai babban arziki shi ne ba za ka yi karatun arziki a gaban 'yan arziki ba <laughs> na fata an fahimci magana to wannan shi ne saboda da in an zo fagen addini ƙira'a ne aka ta wani ka yi ƙira'a ka buɗe muryarka ka yi karatu gar kar ka tsaya wani inda-inda amma haga mutum yana karatu kaman zai yi kaman ba zai bi yana yin bacci bacci ne ayo ai gashi nan dai gashi nan Allah ya shiryar da mu to shi da yake cewa fa in kanu fil qira'ati sawa'an idan ya zamanto sun zo daidai a karatu fa a'lamuhum bis sunna. to sai a nemi wanda ya fi su sanin sunnar annabi Muhammadu wani za ka samu ƙari'u ne jiddan mujawid ga tajwidi eh a'lamu bil qira'at ya fi kowa sanin qira'o'i ya san qira'o'i duka bi kullin riwayat da dukkanin ruwaya ya iya qira'a amma kana zuwa fagen hadisi ko kwade bai sani ba na manzon Allah bai ma sanya ake jan hadisi ba ba zai iya baka tarihin rawi ko mutum ɗaya ba bai san sahabbai nawa ne suka fi kowa daga cikin sahabbai yawan hadisan manzon Allah ba ina fata an fahimta bai sani ba in ka tambaye wa cikin sahabbai wa ya fi kowa yawan haddar hadisai sai ce ma bai sani ba wa ke bin sa bai sani ba wa ke bin sa bai sani ba to shikenan sai a samu wani sai a tambaye in shi yayi jawabi sai a ce to kai kafi wannan dan shi iya qira'a kawai iya iya qur'ani iya bai san sunna ba ya ce tunda kai ka san sunna ka san qur'ani to kai ne liman shine fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah idan aka samu wanda ya zama daidai suke kowa ya iya qira'a to sai a gabatar da wanda ya fi sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce hukuncenta fa in kanu fi sawa'an idan kuma duk aka bincika aka samu kowa hafizi ne kuma kowa masanin sunna ne na fata an gane kowa ya san qur'ani in yana karantawa dole ka saurara mar sannan kuma kowa ya san hadisai in yazo ya falle littafin hadisi ya fara muku darasi duk sai kun ji kun gamsu eh to fa aqdamuhum hijratan to idan cikin sahabbai ne sai a dubu wa yafi wani riga wani hijira na fata kun gane saboda wanda suka riga hijira cikin sahabbai sun fi wanda suka yi jinkiri daraja hatta a gurin Allah ina fata an fahimci magana to don haka sai a ce kai a shekara ta nawa kai hijira daga makka zuwa madina sai a shekara ta kaza to kai kuma fa sai a shekara to ai wani ya riga ka da shekara biyu don haka duk da ka san sunna ka san qur'ani ko to ya riga ka hijira don haka shi ne ya kamata ya zama lima to anan kuma da me za mu kwatanta misali shi ne malamai suka ce anan ne ake kawo magana shekaru ko maganar girman jiki na fata an gane a nan ne sai an bi wannan channels ɗin tukunna sannan sai a dawo maganar girman jiki ko yawan shekaru an samu sun iya kira a dukansu an samu duka sun san sunnar manzan Allah sai a ce to kai miƙe tsaye sai ya miƙe kai ma miƙe sai ya miƙe sai a sa tele sai ya gwada kafaɗarsu sai a ga wannan bu'udal mashirƙai ne wal magaribai ne katuwar kafada yake da ya ce to ai kai tunda ka dan fihi ruwan jiki ina fata an fahimta kai tunda ba wani abin da za a bambance su da shi in ba wannan ba duk sun iya komai to ko kuma a ce to kai shekarar ka nawa sai ce shi sa arba'in ba biyu talatin da takwas kai fa shekarar ka nawa sai ce shi kuma sa talatin ba biyu ashirin da takwas kenan ya to ai fi da shekara goma da haka shi mai shekara arba'in ba takwas ɗin da shi ne ya kamata ya zama lima ma'ana ya fi ka jimawa a cikin addinin ya fi ka yi wa addinin hidima kai daga baya ka zo ina fata kuna fahimta to daga nan za ka gane ka duba wani juyin juya hali da aka yi maimakon ya zama yawan karatun mutum da fahimtarsa ga addini hi zai sa a gabatar da hi ya zama liman ko ladan ko to sai muka koma yanzu girman jiki da shekaru muke duba muna naɗa limamai jama'a haka ne ko ba haka yasa daga an kawo wani matashi mai jini a jiki an naɗa sai ka ji waɗancan dattawan da ba su san waɗannan ƙa'idojin ba suna cewa yaro ne fa to shikenan idan shi yaro ne ayar Qur'ani da yake jama'a yarinya ce ina ga ku fahimce ni ba ko okay to idan shi yaro ne hadisan annabi da yake ja su ma yara ne ba maganar yarinta ake ba ya san me yake faɗa ya cancanta eh shikenan kawai ku ne kuka fahimtar ku ta tsaya a matsayar kawai shi yaro ne amma fahimtar addini ita ta tafa ta zarce wannan gurin ina fata an gane shi yasa daga mun gama wannan babun abinda malam zai kawo mana shine babu imamatu sabi babun da ke magana akan shin ya halatta yaro ya limanci ko bai halatta ba yaro karamin an ce yaro ana nufin wanda bai balaga ba ya halatta ya ja ba zan ce karti ba <laughs> ya ja manya sallah ina fata an bayyanta magana to za mu zo mu ji saboda galibin mutane abinda suke gina limanci a kansa shine shekarunka ko girman jikinka ko katuwar malin malin ko zabgegen rawaninka haka ne ko ba haka ba da wannan ake hukunta cewa ya kamata wane ya zama liman ba da wannan ba ne aka sa mahaukaci ya limanci ai Inde gara za ka ai Inde dai manya babbar gara za ka biyewa wata da sai ka sa mahaukaci ya ja sallah baka sani ba na fata ba ya ci magana mahukaci ne ya shawo gara jama'a ya sa gare ya sa hula ta karɓe shi sosai kawai zo ya shiga sai Allah karfa mana asiri ya zo ya shiga kusa da liman gara ta zauna hula ta zauna ashe kan akwai motsi a cikin kayi na fata an fahimci magana to shi ne zo ya tsaya liman sai sallarsa ta abin nan alwalansa ta warware yana juyowa da ya duba ya duba tunda shi asali an nada shi ne ba wai ya cancanta ba tunda da ya cancanta ai ya san wa ya kamata ya jawo ko ba wai rigar ka zai duba ko rawaninka ko malum malin ɗinka ba amma da ya waiwayo shi ma da ke gauraka ne da ya waiwayo ya ga wannan gagare kawai sai ya fusgo shi wato mahaukaci da ya fara musu raka'o'i yana miƙewa sanda kowa ya da kutukunna idan ya gama gama sai ya sake miƙewa in ya gama ya gama sanda ya kusan guda talatin sannan ya zauna ta hiyar farko an yi subhanallahi an yi walhamdulillah. har wallahu bar an yi wa, an yi masa bai tsaya ba sai daga baya aka yi discovery aka gana ashe kan akwai motsi aka jawo shi ya zama liman na fata an fahimci magana to haka an taba ana rasuwa ne jama'a gurin rasuwa ne haka mahaukaci ya zo wucewa sai ga ana zazzaune ashe rashi aka yi to irin haukan nan ne wanda wani lokaci sai ka gan shi a natse kamar mai hankali can kuma abin ya motsa sai kuma ka gan wani ya birkice hakan nan to Allah ya kawo shi a didi lokacin yana nutse yazo ya samu an yi rasuwa sai ya zauna shi ma to wannan yazo ya gaisuwa ya abin nan wannan yazo ya gaisuwa ya abin nan shi ne za a tashi sai aka ce ah an ganshi da garato da riga aka ce Allah gaba ta mana ai mana addu'a yace to masha Allah salati goma ga annabi aka yi salati goma ga annabi ya ce a ƙara goma ga annabi aka ƙara goma ina jin an yi goma ta fasa goma billahi lillahi a ƙara goma a ƙara goma a ƙara goma a ƙara goma tun ana cewa fa lalle wannan masoyin annabi ne har aka gane cewa a a zare yake daga inda suka gane a zare yake ce to in an gama wannan goman nima ma sai a mun goma eh aka ce to lalle wannan fa an tabo wanda ba aika mai kamata a taɓo shi addu'a ba Allah ya sa mu dace so saboda haka a ana da akari da shekaru ne bayan an tabbatar da cewa mutum ya cika duk wasu requirements da ake bukata na limanci amma idan ba a kai ga wannan ba ba a duba shekarun mutum komai shekarun shi komai malum malum shi ina fata an fahimta yawwa to shine ce fa in kanu fil hijrati sawa'an idan hijirarsu ɗaya lokaci ɗaya suka yi hijira kenan mu anan sai mu ce in sun kasance shekarunsu ɗaya kai shekarun ka nawa shekara ta arba'in kai fa ni ma shekara ta arba'in kaga nan ma sun zo daidai ina fata an fahimta to sai malam ya ce kai manzon Allah ya ce fa aqadamu hum silma to sai a ga a cikin su waye riga musulunta wannan duk ana magana cikin sahabbai ne an gani to amma mu anan sai mu duba waye fi dadewa a cikin addinin musulunci tunda galibi mu iyaye da kakanni duk musulmai ne ko to su kuma can zaka samu mutum daga baya shigo addinin musulunci lalle shekarun su ɗaya da wannan da wannan amma shi wannan shekararsa duk da shekararsa arba'in amma yanzu shekararsa bakwai ne kwata-kwata a musulunci shekara talatin da uku su ba a musulunci ya yi su ba ina fata an gane wannan kuma za ka samu shekararsa arba'in amma shekararsa ashirin a musulunci tun yana ɗan shekara ashirin ya musulunta kun gane magana da kyau ku? kuma manza Allah ce sai a duba wa ya riga musulunta to shi ne sai annabi ya sake cewa wala ya ummanna rajulun rajula fi sultani kada wani mutum ya zo yayi wani mutum limanci a inda shi yake da iko misali nan masallacin waye ne waye ne waye ne babban liman a masallacin nan ni ne ko ni ne babban liman tunda ni ne limamin juma'a ko in kuma an kasafta abun biyu a bangaren limancin juma'a ni ne babba a bangaren limancin kamsu salawat kuma malam yusuf ne babba to amma an ce kuma general gaba ɗaya waye babban su duka to sai a sake dawowa kuma indi ina fata an fahimta to inda mutum shi yake da iko gurinsa ne shine shugaba shine limami to ka san wasu da zarɓaɓiya ko taro aka yi ko an yi wa'azi ko an yi kaza kawai daga an zo za a tada iƙama kawai sai mutum ya wuce gaba zai ja sallah ustazanmu suna da wannan zarɓaɓiyar ko ba su da ita suna da ita limamin na gurin to shi yasa kake ga wani lokaci ake samun rigima idan aka yi rahin sa'a mutum ba shi da hakuri ko kuma ya riga da ya ɗaɗara abin a ran shi ka san haka al'amarin shugabanci yake akwai wanda abin dama ya sa shi a rai yana san abin yana ma damuwa in ya ga ana shige masa akan abin to daga an samu wani matsala wani wanda bai fahimta bai zo hige mar sai ku zirgi mata tashi amma in aka yi sa'a shi limamin obarol din ya zama Allah ya taimake shi zuciyarsa ta ɗaɗaru da wannan shugabancin ba sai ku yi ta yin shirman kuma bai kula ku ba bai ma san kuna yi ba ban gane ko kun fahimta ba so a ƙarƙashin wannan ƙa'ida ita ce wala ya ummanar rajulun rajula fi sultani kada wani mutum dan ya zo guri ya wuce ba tare da an bashi dama ba ya ce zai ja sallah bayan asalin limami yana wannan gurin ko da kwa kai malamin shi ne ba na manta kwanakin baya can da juma ya kai shekara biyu ko uku an yi wani wa'azi a nan an tashi za a yi sallah wannan ya shigo wannan ya shigo sai malam Musa ya ce a kowa ya dakata ina na albani kana nan komanda kana nan ko ina eh, na albani ne gumna koma gefe ce kana ina na ce gani ce to bismillah wuce Ya ce haka sunna ta nuna in aka ce mutum shine shugaba a guri to ba limami ne kai ba ko na Ka'aba ne kai sai ka kawo ziyara miyatti ina fata an fahimta to dole ka bi limamin miyatti shine ka'idar kenan sai dai in shi ya ji ba kara ya ce to akar makalla tun da kun ja a ka'aba ma balantana namu nan ko ba haka ba ne? to bismillah wuce shi ke nan. shi yasa za mu zo a ƙarshen hadisin annabi ya ce illa bi izini sai idan limami ya baka izini amma in ba haka wannan zarbabi da ustazai suke yi da wasu daga cikin limamai ko malamai suke yi kawai dan suna gadara sun fika ko suna gadara cewa kana ƙasa da su to wallahi in suka wuce ma gaba alhalin kai ne shugaba a gurin sun saba wa sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai dai idan kai ka bada izini amma idan liman ya baku abin nan abin nan instruction ko ya baku abin nan order cewa ko dama cewa ko ina nan ko bana nan in dai aka yi jinkiri aka ga minti biyu ko uku ba mu iso ba kawai a shiga sallah shikenan ya baku dama da ba kun fahimci magana ko kuma ya ba da dama cewa in har muka yi baƙo na malami ya zo ya mana nasiha ko ya faɗakar da mu to a ainihin wato ba shi dama ya ja sallah ko ina nan kar ku damu ku gabatar da shi to shikenan nan ma kun ga kun samu dama dan haka nan he zama ka'ida daga an idan da sallah shi dama liman ya riga ya bada dama sai a ci arkar makalla bismillah ja mu sallah shikenan har akan lada ne har akan lada ne ba daidai bane wani ya zo ya kira sallah alhalin ga lada ne ratibi annabi yana da lada ai wannan dalilin ne ma yasa aka samu annabi yana da ladanan shi zartattu tabbatattu irin su Bilal ibn Abi Rabah ko irin su Abdullahi ibn Ummi Maktum ina fata an fahimta da shauransu waɗannan su ne kusan mutum uku ne ƙwararru sanannu aladanci a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah shirye da mu to shine yake cewa fa aka humsinun he ce wala ya ummanna rajulun rajulu rajula fi sultanihi kar wani yazo ya limanci a gurin da wani shi yake da iko a gurin shine shugaba shine limami a gurin sai ce wala ka'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi kada kuma ka zo gidansa ina fata an gane ka zauna ala takrimatihi a gurin girmamawar shi ku lura duk wani alhaji duk wani babban malami duk basarake duk wani ɗan siyasa duk gwamna duk minista duk sakatarin gwamnati duk kowanne babban mutum da ka sani a duniya idan ka je faron shi za ka samu akwai kujerar da shi yake zama a kanta haka ne jama'a ko ba haka ba wannan shi kadai aka warewa shi kadai yake zama akai to wani abin da malamai suka ce wannan di ya nuna mana yadda musulunci ke kula da mutuncin mutane kuma ke kula da lafiyar mutane yanzu misali idan aka bar kowace kujera mutum ya zo ya zauna kai taka an ware ma kai kaɗai kake zama sai wani ya je ya shiryo wani kulumboto sai ya zo ya zauna a kai sai ya bar mashi haka ne ko ba haka ba sai ka zo ka zauna a kai sai ka samu matsala jama'a haka ne ko ba haka ba amma idan kai kaɗai kake zama akan kayarka kaga babu wanda zai zo maka da wani kulumboto ya zo ya abuna wani yana daga cikin hikimar musulunci na ware gurin zama na mutum to a ƙa'ida a musulunci idan ka shigo falon mutum ko yace bismillah ku shigo to idan kuka shigo in ka san inda yake zama har alakar ku ta kai ka gane ina yake zama ina fata an fahimci magana to karka yadda ka je gurin ka zauna kai tun da ka gane sai ka nemi wani guri inda ba shi yake zama ba sai ka zauna idan kuwa har baka sani ba kai bako ne baka san ina yake zama ba ka shigo falo ka ga kujeru guda hudu ko biyar a baje to abin da musulunci ya ce shine ka tsaya ki kam a tsaye tukunna shine wannan ɗabi'a ta turawa da za ku ga idan mutum ya shigo gurinsu bai zama sai idan bature ya ce masa half a seat please half a seat na fata an fahimta ya yi ma ishara cewa bismillah ga gurin zama to sai ga mutum ya nemi guri ya zauna wannan ɗabi'ar ta musulunci ne su suka ɗauke ta mu suka bar mu da hauragiya da hayaniya da bankaura ban gane ko kun fahimta ba su don haka in baka sani ba kai sai ka tsaya idan kowa ya gama shigowa ko kuma shi ogan dama yana waje bai riga ya shigo ba idan ya shigo ko kowa ya gama shigowa sai ce to bismillah sai ka gahi da kansa ya tafi inda zai zauna yana ce muku to bismillah wani zauna a can wani zauna wani zauna shi ma sai ya zauna to daga nan ka riga ka san cewa wannan gurin shine gurin zaman shi da haka gobe idan ka zo ba za ka tunkari wannan gurin da ni ya zama ba ina fata an gane to shine yace wala yaqudu fi baitihi kada wani mutum ya je ya zauna a gidan wani mutum ina fata an fahimta ala takrimatihi akan wata kujera ta girmamawar shi illa bi idnihi in ba shi ya baka menene ba izini ba don Allah ku duba ku ga yadda musulunci ke lura da haƙƙin al'umma da haƙƙin zamantakewa kujera wannan ba a yadda ka je ka zauna mutum ba ba ya baka izini ba amma yanzu mutum sai ya amfani da kayanka ka yi magana kuma ya lulluga ma a shar ko ba haka bane jama'a wani ma ya ƙara ka gaban hukuma kuma haƙƙinka ne amma kana ji kana gani kujera wannan an ce sai ka nemi izinin zama sannan ka zauna haka mutane kuma suke faɗowa gidajen mutane babu wani excuse kana zauna kawai sai dai ka ji ana kwankwasa ma falo shi har ya higo tsakar gida bai san cewa a garin shigowarsa tsakar gidanka nan zai iya yin karaskiya da iyalinka daga ita he akan kirjinta ba ban gane ko kun fahimta ba amma yana zuwa kawai zai bankaɗo gida ne kawai ya shigo ya tsaya kika ta iya yi wa ya shigo ita kuma ta buɗe kofa ta fito zai faru ko bai zai faru ba sai kuma ka je yana subhanallah subhanallahin ka ta ƙarya ka san subhanallahin baka tsaya san da aka yi ma izini ka shigo ba Allah yana cewa la ta tadkhulu biyutan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Allah ya ce kar ku yadda ku shiga gidaje har sai kun nemi izini eh an ba ku dama kun yi sallama an ce ku shigo sannan ku shigo amma duk wannan tarbiyyar yanzu babu ita amma iyayenmu da ba abin da ka isa ka taɓa na mai gida ko ka shigo inda yake ko wani a makamancin haka lokacin da iyayenmu na da suke da abin da ake cewa turaka da hausa wallahi wani har ya aure ya bar gidan ya koma gidan shi bai sanya turakar baban shi ta ba bai taba shiga ba haka ne komanda ko ba haka ba manzu duk abubuwa sun lalace mana ne abubuwan da zaka ji malam Isa Ali yana bagana yana bagana akan yadda tarbiyyar mu ta lalace da irin yadda muke da tsari na shirme da hayaniya da bankaura da hayaniya da bankaura a da ɗaki ɗaya ake kwana da uwa da 'ya'yanta da mijinta kuma wallashi har ka bar ɗakin ka yi saka san me ke faruwa tsakanin uwarka da ubanka ba haka da ba haka ba amma yanzu yara munafukan Allah suna ɗakinsa suna jin motsinku billahi ya yasa ka yi hankali Allah amma wallahi da lokacin da asalin tarbiyya take a ɗaki ɗaya ake ake gwamutsuwa amma Allah baka isa ka iya tuna wani abu da ka taba gani ko ka taba ji yana faruwa tsakaninka da tsakanin mahaifiyarka da mahaifinka ba to duk wannan yana daga cikin tsare-tsare na musulunci da muka watsar muka wanca kalar ba ma kula da su to shine yake cewa wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi kada mutun ya zauna a gidan mutum a kan kujerarsa ta alfarma sai in shi ya bashi izini ta iya yiwuwa an shigo kujerun da sun cika haka ne ko ba haka ba to saboda kara kai bakonsa ne sai shi ya haƙura da zama akan tasa sai ya ce zauna can to in yi ma haka ka yadda ka zauna to alhaji kuma kai kayi kwacin a karka damu ai ku baki na ne bismillah sai ya zauna shi ko a gefen kujera ko ya shiga cikin gida ya dauko wata ya zo ya ajiye a tsakiyar ko ya shimfida sallaya a tsakiyar falon ya zauna ya girmama ku ne karka ce ba haka ba ina fata an gane Allah shiryar da mu to wannan dai sai nuna mana wato ashe limanci ba haka kawai ake cewa an naɗa wani ba dole sai an tsaya an fahimci sa da iliminsa da sanin ya sa sannan ne a biyo idan duk an samu waɗanda za ake biyu a kansu sun kai wannan mataki to shi kenan sai a je maganar shekaru ko kuma maganar a daɗewa a cikin addinin musulunci wa fi hadha hadisi malam abdulazim albadawi ya ce a cikin wannan hadisi anna sahibar dari wal imam arratib wa nahawuhuma ko wa nahawuhuma lalle mai gida da kuma limami ratibi ina fata an fahimta da makamantansu a haƙo bil imamati min hima. wannan ya nuna ko sallah za a yi to mai gida shi ya kamata ya zama limamu misali kun zo mitin gidan sai aka yi sallah ba ku samu kuka fita ba domin akwai aljam'u lil haja wanda wani darasi ne wanda ya kamata mu samu lokaci mu yi shi aljam'u lil haja misali ana wani mitin muhimmi wanda yake da alaka da al'umma ko addini ko yake da alaka da wani hatsari da ke tunkara al'umma ko wani alheri da ake kokarin jawo wa mutane to ya halatta idan azahar ta yi ku ku ce a sallah ko kuna mitin ina fata an fahimta ya halatta akwai kwanan nan mun yi zama da su kwamanda anan akan matsalar Abin nan masu abuna din shugabancin kasuwar waya na so a ce mu bar sama'a su yi sallah mu mu karasa mitin ɗinmu saboda daidai lokacin da aka zo yin sallar an zo kan garjin zafin mitin ɗin haka ne komanda to amma saboda na san mutane ba lalle bane su fahimta dole muka haƙura muka tsaye da mitin ɗin muka zo muka yi sallah amma irin wannan idan ta faru in dai wani abu ne ake so a tare na bala'i ko ake so a jawo na alheri ya halatta ka ce ku yi sallar ku ko mu za mu ta mu daga baya kuma ya halatta a jinkirta azahar in har mutun din zai kai la'asar a bar azahar din ba a yi ta ba har sai zuwa lokacin menene la'asar a hada ta ayi aljam'u lil haja sanannen abu ne a cikin addinin musulunci karka yi mu magana da wani tsamin bakinka baka san me nake magana akai ba na fata an fahimci magana yawa ma'aruf abu ne sananne malamai suna tattauna shi karanta muwadda tare da sharhinta at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal wal asani na al-imam ibnu abdul barri an imam mali ya kawo hadisan da suka nuna halacci na yin aljam'u lil haja ba ruwan sama ake ba ba tafiya kuka yi ba ina fata an fahimta kuma ba sallar tsoro ba ba sallar yaƙi ba wata buƙata ta addini ko ta al'umma wanda ta sa za ku jima kuna tattaunawa kuna ji kuna gani ai sallah daga baya ku tashi ku yi taku ba wanda ya hana wannan addinin musulunci sai dai idan kai da cikin dari'i ne baka san karatun ba kawai shine Allah shirye da mu to shine yake cewa fi hadal hadith a cikin wannan hadisi anna sahibar dari wal imam lalle mai gida da liman arratib wanda yake na daddan limami na anguwa ko na gari ko na masallaci wa nahawahuma da makamantansu a haqqu bil imamati min ghairihi su suka fi cancanta su limanci a guraren su idan ba su suka ba da izini wani yayi ba illa an ya azana lahu sai fa idan yawa ko liman ko mai gida maka izini ya ce na zo kai mana sallah shikenan in kun je gidan mutum ko kun yi meeting an ta za a yi sallah ce kai ne qari'u kai ne alaramma bari ka wuce a'a sai ka shiga sahu sai ka tsaya kana jira shi mai gida yau alwala in ya fito ah wani bismillah mana kenan sai ka shiga a bai ce ma bismillah ba shi ya shiga shi da ma ya fi cancanta ya ja sallah kun gane magana da kyau ku shi ya fi cancanta ya ja sallah an gane to shine yake cewa illa an yanzu Allah yace li qaulihi sallallahu alaihi salama saboda faɗin annabi sallallahu alaihi salama da ya faɗa a wancan hadisi wala ya ummanna rajulun rajula fi sultanihi kada wani yayi wa wani limanci a gurin da yake da ainihin wato menene yake da ainihin wato shugabanci babu imamatu sabi babu zai magana akan halacci ko kuma ya tabbata ko ya inganta yaro yayi limanci idan mun ce yaro ba muna nufin dan shekara 15 16 17 ba baligi a'a muna nufin yaron da bai kai munzili ba yaron da bai balaga ba ina fata an fahimta shin ya halatta limanci ko bai halatta ba to shine yanzu zamu zo mu ji an amru bin salamata qala lamma kanat waqa'atu ahli al-fath badara kullu qaumin bi islamihim wa badara abi qaumi bi islamihim falamma qadima qala جئتكم Wallahi من indin النبي Sallallahu الله عليه وسلم فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فلي فليؤذن أحدكم فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثر أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني ko faqaddimu faqaddamuni baina aidihim wa ana bun sittin aw sab'i sinina an gane ku hadisi ne daga amru amru dan salama amru dan salama yake ba mu labari idan kana son cikakkiyar wannan kissar da yanzu zan ba na taɓa ba ku kissar na a wani karatu to amma in kana son cikakkiyar ta kaje ka ɗauki littafin bulugul maram tare da sharhinsa subulus salam na al'amiru san'ani Allah madaukakin sarki ya musu rahama baki daya zaka samu dogon wannan hadisin da ruwayoyinsa da kuma sharhi da malamin suka yi akan wannan hadisi ina fata an fahimci magana yawwa amr ɗan salama yake ba mu labari yace ce lamma kanat ahli al fatihi lokacin da aka yi yaƙin fatuhu fatuhu makka kenan ko Ba badara kullu qaumin bi islamihim to kowace kabila tunda yanzu ta yarda an yarda fa wannan addinin domin laraba suna da wata ɗabi'a duk abin da ya zo suka ga yafi fi ƙarfinsu to sukan sallama su nuna gaskiya wannan abin fa da gaske ne to da suka ga annabi ya ƙaura ya bar makka ya koma madina Allah ya ba shi fawa da ƙarfi ya dawo ya ci makka da yaƙi ya fatattaki kafiran ƙuraishawa ya karɓi ka'aba an rugurguza gumaka na fata an gane an kwarma kiran sallah an yi sallah sai kowa ya sare da yawa daga cikinsu kun ba mu ce ma mafi yawa ba duk sai suka dinga dawowa suna shiga addinin musulmi suka ce to wannan mutumin maganar a ce matsafi ne ko ƙarya yake ko ba annabi ba ne duk a kawo da wannan maganar dama tun farkon bayyanarsa mu mun fahimci da gaske yake kawai tawili da shegantaka da tsiya da ja'irici irin na balarabe ya sa muka ƙiyarda ba fa yanzu ya je ya yi ƙarfi allah ya fahi fawa ya ƙarfafa ya yi fawa ya girma ya dawo ya karɓi wannan garin babu wanda allah zai danƙa wannan garin idan ba shi ya turo shi ba tun da koga ya zo ya karɓi garin nan to da gaske wannan Allah ne ya turo shi don haka kowa ya ajiye wukarsa ya zo ya shiga addinin musulunci don haka aka dinga zuwa gungu gungu jama'a jama'a shine fassara a a nasarullahi wal fatuhu ko wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja jama'a jama'a gungu gungu za su dinga zuwa suna ta shiga addinin musulunci to shine amru dan salama yake ba mu labari bayan an yi fatuhu makka sai kowa yana ta zuwa yana shiga addinin musulunci to shi garin ko anguwar su amru dan salama ina fata an fahimta tana kusa da inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake duk wanda ya taho zai shiga gurin manzon Allah to sai ya biyo ta ina ta anguwarsu ko ta cikin ƙauyensu zai keta ya wuce to galibi idan suka zo sai su tsaya a cikin ƙauyen a ba su ruwa su sha wani lokaci da ke shi baban amru ɗan salama mutum ne karimi ba musulmi ba ne amma yana da karamci shi a ta girka abinci kawai baƙi in sun zo suna tambaya wace hanya za su bi su shiga madina gurin manzon Allah sai a nuna musu a ba su ruwa su ya sai a musu wato kusun kusumi wato abinci kaɓaki na fata an fahimta gara an gane magana da kyau ku a ba su abinci su su sha ruwa sai su wuce to in suka gagara gane hanya sai baban amru dan salima sai ya ce masa kai je ka raka su mana sai ku dawo tare a lokacin shi amru dan salama kamar yadda zamu zo mu ji a ƙarshen hadisin bai wuce shekara da bai ce in yayi yawa shekara nawa bakwai to idan suka je suka musulunta a gurin manzan Allah sai annabi ya ce to su tsaya a koya musu ko da Fatiha da wasu surori wanda za su fara sallah kafin a turo sahabbai masu karantar da su ina fata ana fahimtar magana shikenan Amru dan Salma tun da hi ba musulmi bane babansa bai musulunta ba turo shi aka yi dan aika ne sai ya koma gefe annabi ya sa sahabbai suna koya musu karatun Fatiha da wasu surori na Alkur'ani ashe Amur ɗan salima wata kwanya yake da ita yadda ka san magnet duk abin da ake koya waɗanda suka zo ɗin nan a heshi yana ne yana ta haddacewa yana ta haddacewa yana ta haddacewa gahi ba musulmi ba ina fata ana fahimtar magana to ana nan ana nan wata rana sai baban ya tara mutanen ƙauyen gaba ɗaya sai ce jama'a muka wannan irin asara ne su same mu suka ce me ya faru ranka ya daɗe ya ce mutane suna ta zuwa nan suna neman izininmu mu ba su ruwan sha mu ba su abinci mu sa a su su je su karɓi musulunci su dawo su zo su mana sallama su mana godiya su wuce ya ce mu kuma ga abin a kusa da mu amma mun gagara mu je mu karɓa to ka san idan sarki dama bai so abu ba wanda ya yarda da shi daga lokacin kuma da ya ce ya so kuma kowa ya ce shi ma yana so dama soyayya ta sarki ne in yaƙi to sun ki in yana so suna so haka dai ko ba haka ba galibi haka shugaba yake mutanen da suke tare da shi in yana son abu suna so in bai so ba komai kyawun abun dan haka lokacin da bai magana ba kowa tsoro yake ce zai je musulunta yasa malamai suka ce akwai gyaran da Allah zai iya kawo shi ta hanyar ka kai shugaba eh wanda wallahi shugaban malamai gaba ɗaya sai shekara goma yana yi ba a samu wannan gyaran ba amma kai shugaba rana ɗaya idan ka ce a gyara kowa sai ya gyara wallahi to amma fa shugaban ya zama ba irin mai gaskiyar daura ɗin nan ba eh mai gaskiyar daura kun san ya fito kwanan nan ma ya ce shi fetur kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi tallahi ce shi yayi murna da tunumbu ya ƙara kuɗin mai ya ce ko ba komai zai samu karancin masu zuwa suna ziyartarsa zai samu karancin baki wallahi tallahi da haka shi ya yi murna da aka ƙara kuɗin mai eh <laughs> na gani ka tura ma ayi ibrahim na ce to dama na ce mai gaskiyar daura ne a gari ya tabbata mai gaskiyar daura talakawa ne kuke ƙaunarsa ko in ce muke ƙaunarsa tunda ni ma haddani inna kullum fiha inna Allah haka wa bainal ibad ina fata an fahimci magana amma shi ba kaunar ku yake yi ba amma in ba haka ba kawai dan ka samu karancin masu zuwa gurinka ka ce gara da aka kara kuɗin mai kai kai murna a matsayinka na tsohon shugaban ƙasa kuma abu biyu ne kusan uku guda uku a wannan abu yanzu kaga na farko wannan ya nuna ba damuwar buhari ba ne bala'in da talakar najeriya yake ci domin inda damuwarsa ne jajantawa talakawa ya kamata ya fito ya yi ba wai magana ya murna cewa gara da aka kara kuɗin mai ba malam wannan kuɗin man in kaga abubuwan da ya tsayar fa abin ku sai hankalinka ya tashi idan kai baka cikin wuya ne ko kuma matsala wallahi baka san illar da ake ciki ba amma wanda waɗannan abubuwan ya taɓa talakawa na can ƙasa suna fashan kulaƙe fa ina gaya muku wallahi mutane suna da kuwa fa masu damar damar masu a hankali ko to amma ka fito ka ce wai kai kayan murna kawai benefit ɗinka shine mutanen da suke zuwa ziyara gurinka za su ragu na farko na biyu yanzu kaga wannan yanzu wannan jama'a wannan yanzu ba cin fuska ba ne ga su talakawan da suke son shugaban ƙasa zuwa gurinsa da ake ana ga ana zuwa gurinsa saboda ana ƙaunar shi shi kuma yanzu baya so ba kuna zuwa gurinsa to sannan kuma masu zuwan jazakallahu yana shine maganar da zan yi duk wanda kaga ya taka ya tafi gurin Buhari daura da Allah mai akwai ne ko mai babu ne da shi aka ci mulkin mako to to amma ka fito kai irin wannan furuci da eh da irin halin da al'umma take ciki da bala'in da ake ciki jiyan nan nake ganin wani bidiyo da ni da wani ana ce masa Alhaji Nasiru mai gidan man alansa tsabar yadda kasar nan ta lalace jama'a mota ne ta kama da wuta amma saboda tsabar babu faya service a kusa saboda yanzu Allah ya kiyaye da gobara ta tashi anan ba dai ga gasa anan bakin kasuwa ba wallahi sai mai awa biyu anan ba su iya isowa ba haka ne ko ba haka ba saboda komai a lalace yake kun san da mai aka kashe wutar wallahi da motar ruwan kashi billahi allazi la ilaha illa huwa mala yaqub jiya muna kallon bidiyon mota ta kama da wuta ba ruwa gashi ana gani za ta kone kawai sai ga wani ya kwaso kashi zai wuce aka ta yi birki me ko mana wallahi ba comedy bane da gaske ne wannan ra'ayil aini na gani da ido na na gani da ido na miko mana ciwo kawai ya miko ciwo aka sinta famfo pa kawai sai ga kashi mala wallahi da ruwan kashi aka kashe ta wannan fa shine fa kasar da muke ciki jama'a yasa idan shugaba ya so zai gyara matsala yanzu nan za ta gyaru kuma ina gaya muku ku gabanni. kuna ganin kamar muna ci muku fuska babu cin fuska ko cin mutunci wallahi muna so ne mu tsira da mu da ku gabaki daya yanzu ku duba ku ga Allah ya ji kan gali Umar na Abba tsohon kakaki na majalisa kafin ya rasu ai kun ga bidiyon sa yanda ake nuna shi yana tafiya da sanda da kire yake takawa tsohon dan majalisa ne yau ya tafi lahira an kai matakin da an kai matakin da amma manta da maganar sama a Najeriya gaba ɗaya domin ni na rantse da Allah ban iya tuno shi ba tsawon shekara uku ko hudu sanda aka ce yaro sannan na tuno oh ashe fa akwai gali Umar na Abba a duniya na manta da shi to nawa ne abin nan ba su manta da shi ba adadin mutane da suka manta da shi nawa ne ba Allah ne kadai san adadin su ba Sanda ya yaro sannan aka tuno ma cewa akwai shi a duniya eh kwanan nan akwai wanda yake gaya min yace shi ya ga bidiyon da idansa matar malam Aminu Kano matar shi an yi hira da ita da yan jarida tana faɗin halin da suke ciki shi wanda ya je ziyarce ta har aka hira da ita wallahi sai da ya kuka da idanun shi kun ga dai malam Aminu Kano yana daga cikin shugabanni da suka suka kwatanta a ƙasar nan wanda har misali ana bugawa da shi ya kwatanta gaskiya ya kwatanta rike al'ummar jihar Kano amma wallahi an je ana tattaunawa da matashi ta ce ta rantse da Allah suna iya wayar gari suna neman wani abu wanda za su yi amfani da shi a duniya nan su rasa ta ce ba wannan ba yanzu maganar da nake maka gidanmu nan yanzu haka ba wutan nefa an yanke wutar. wallahi tallahi malam matar malam aminu karo matar malam aminu karo ta ce wutar gidan ma babu ita dama rimi ne yake dan aka zawa ko ka gani to yanzu wasu gabanni da kuka daina jin labarinsu ku je ku binciki wannan hali suke ciki Fiyasa yasa idan kai adalci kai gaskiya to za ka tsira da mutuncinka kuma za ka tsira da albarkarka amma idan ka kuskura ba yi wa mutane abin da ya kamata ba yanzu ga hinan ministocin buhari sai dan kosa ake ta yi manya-manyan ma'aikatansa duka yanzu ana ta bankaɗo abin sun ci kaza sun ci kaza an yi kaza an yi kaza kuna ga a cikin maganganun da ake cewa omefele yana da bank account banki na a ƙasashe waje sun fi dubu nawa guda ɗari biyar da nawa malam kudin da kudin da ya boye ya fi kudin da ake bin Najeriya to kaji yanzu hi kaɗai ana ikirarin cewa ana zargin cewa ya fi Najeriya ma kuɗi. kenan yanzu inda za a ɗaga Najeriya gaba ɗaya. ce nawa kuka sayar min ita triliyan 400 da kaza kaza sai ce to ga kuɗin. kuma wai a hakan duk mutanen da su fito suna musa suna cewa su ba su yi kaza ba har yanzu fa duk bala'in da muke ciki a ƙasar nan babu wanda ya yarda cewa shi ya sa mu cikin wannan bala'in har yanzu ba wanda ya yarda duk wanda ka taba sai ya ce a shi ba laifinsa bane duk wanda ka taba sai ya ce ba komai a hannun shi duk wanda ka taba sai ya ce bai ci kudin kowa ba kuma ga kuɗi a takardu babu su a hannun mutane ga kuɗi a kaza babu su a account ga kuɗi a kaza babu aiki an wara aiki an biya ba a yi aikin ba babu kuɗin yanzu ko kun san hanya an ba da hanya daga akonga eh zuwa Jos zuwa Bauchi zuwa Gombe har biyu babu ita babu labarinta ba na mantawa ranar da aka yi wannan sanarwar na ji yi sule Allah ya saka wannan da cizo da alheri sun yi program a progress radio yake cewa to ba an sanar da cewa an ba da wannan hanya ba Allah ya taimake mu kafin Buhari ya sauka a yi wannan hanya to mai gaskiyar daura da yana daura yanzu kuma ga hanyar kuna a farfashe har yanzu ba a yi ta irin waɗannan suna nan inda za ka dinga kaɗo su sai ka rasa ina za ka sa kanka babu su babu labarinsu babu aiki kuma an cinye kuɗin babu su ta Allah ya shirya da mu a na mu kwana akan wannan hadisin ku imamatu sabi ta to da a mu dakata nan yanzu dai na ba ku kissar shi wannan yaro Amr dan Salima a ƙarashin maganar kafin mu tsaya shine a lokaci ya kure kuma nan shikenan mu bari za mu ɗauko kissar daga farko sati mai zuwa dan na duba har ma mun ƙara kusan minti biyu ko uku ne abinda muka faɗa daidai muka ƙara ku to abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muke tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike Allah ya fi mana hadha huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh